godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai wanda ya sake kaddara mana haɗuwa cikin wannan masallaci na Uthman bin Affan masallacin da ya fi shahara da masallacin sallama biyu wanda ke cikin wannan gari na Obajan a wannan yammaci na shida ga watan rabi'un sani rabi'u sani ko na'am rabi'u sani jumada yawa jumada sani ko na'am wato jumada asaniya hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi na da shekara 1444 malin ka gaban kadan rage a wannan daidai da 20 a wato daidai da 31 ga watan disamba shekarar bature ta 2022 mun taru cikin wannan masallaci na usman bin Affan masallacin da ya fi shahara da masallacin sallama biyu wanda ke cikin wannan gari na Obajan mun taru domin ci gaba da karatu da muke yi cikin wannan littafi na alwazi fi fiqh sunnati wal kitab aziz wallafar babban malami abdulazim bin badawi muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi wannan shine darasi na ɗari biyu da biyar cikin wannan littafi allah maɗaukakin sarki ya yi mana jagoranci to kamar yadda aka sani muna ta karatu ne ƙarƙashin kitabun nikahi matattarar da malam ke mana bayani dangane da hukunce-hukunce da suka shafi aure inda muke karatu ƙarƙashin wata gaba wacce malam ke mana bayani dangane da wajabcin walima to mun yi bayani malam ya mana bayani dangane da wajabcin walima to kuma cikin bayanin ya mana bayani da cewa idan aka gayyace ka zuwa irin wannan walima a matsayinka na musulmi sai dan uwa musulmi sai ya gayyace ka to wajibi ne ka amsa mishi wannan gayyata wajibi ne ka je sannan wajibi ne ka ci abin da ya shirya a matsayin wannan walima to amma sai malam ya biyo baya da bayani cewa akwai wasu abubuwa waɗanda ake so kai da za ka halarci irin wannan walima ka kiyaye na biyu a wato idan ya zanto wajen wannan walima akwai abin da aka tanada za a yi wanda yake wannan abu kuma saba ma Allah madaukakin sarki ne to malam yi bayani da cewa wannan wajabci da aka wajabta maka na ka ziyarci ko ka halarci irin wannan walima to ya faɗi don haka ba maganan wajabcinka halatta ba ne a wajabcinka ƙaurace ma wurin ne to da muka shiga cikin bayani sai malam ya fara mana bayani da cewa idan ya zama wato wurin akwai abin da ya shafi hoto to an gayyaci wasu daga cikin wato an gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuwa walima irin wannan amma da ya je sai ya ki shiga sai ya koma sai da na aliyu ne ya gayyace shi manzo Allah ya koma bai shiga wato wajen wannan walima ba ballantana ya ci abincin walima sai shi sai da na aliyu ke tambayin shi ya rasulallahi menene ya faru ya sa ba ka shigo ba ballantana ka ci abin da muka shirya na walima sai manzon Allah ya bayyana cewa ai wato akwai hotuna ne da aka manna a wannan wuri shi ya yasa da shiga ba to waɗannan hadisai da muka karanta ne sai muka ga wato buƙatar mu zo mu ƙara bayani dangane da al'amarin da ya shafi hoton nan ka dai ji dai wato hoton ne ya hana manzon Allah ya halacci wannan walima wanda yake wajibi ne a kan shi kamar yadda ya bayyana mu al'ummar shi cewa duk wanda ka gayyata wajibi ne amma sakamakon hoto ya sa bai shiga ba wannan ya sa muka ga lalle akwai bukatar mu zo mu kare wa mutane bayani dangane da hoton nan eh mu ji menene matsayin addinin musulunci dangane da hoton to mun riga mun yi bayani dan mun yi nisa da bayanai mun ji hadisai har ma mun fara jin bayanan bayanan da al-Imam al-Albani ya kawo cikin littafin shi Adabu Zifaf wadanda yake koro wato a ainihin hadisan sannan kuma ya kawo shubuhohin da wasu daga cikin malamai masu kokarin halattar da hoto din suke kawowa sannan kuma ya bayani da ainihin wato rashin dacewan waɗannan bayanai su zama sun mukawamanci wato waɗannan hadisai na manzan Allah ballantana a ce sun rage wato wannan hukunci da manzan Allah ya ainihin bada na haramcin hoto din ba domin fara karanta waɗannan bayanai a karatunmu da ya gabata inda mun riga mun ji hadisin farko hadisin kunmu na aisha da malam ya kawo mun ji shigohin da aka samu cikin malamai sun kawo mun kuma ji yadda malam ya warware waɗannan maganganu nasu da nuna cewa wannan ra'ayi ko fahimta tasu ba daidai ba ke don haka ba za ta ba za fito na fito da wannan hadisi ballantana a ce har za a shi waɗannan maganganu nasu ba to yau za mu tashi a hadisi na ainihin biyu malam yace wa an ha har ila yau an sami ruwaya da ummuna Aisha tace حشوت وسادة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها تماثيل كأنها نمرقة فقام بين البابين وجعل يتغير وجهه فقلت ما لنا يا رسول الله أتوب إلى الله مما أذنبت قال ما بال هذه الوسادة قالت قلت وسادة جعلتها لك لتضطجع عليها قال أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة وأن من صنع الصور يعذب يوم القيامة فيقال أحيوا ما خلقتم وفي رواية إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة قالت فما دخل حتى أخرجتها وأن حديثي منكرا تعالى ومن منكرا تعالى a dai cikin wannan littafi na adabin zifati a baya ko kamar yadda na ce dama nan malam yana kawo mana ne kuma ya kawo mana shigohin da ake kawowa don a mukawamanci hadisan to wannan hadisi duk da yake ya zo da 'yan kalmomi da suka sha bamban da wancan shi wannan ta buɗe ne da cewa hashautu wisadatan linnabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana kamar ka ce na dunkula wato da matashin kai ko ma'ana kamar ka ce na dunkula wani tsimma ko wani kyalle sai ne wa manzan Allah matashin kai da shi ai kamar mun gane hadisin da wato suke ishara zuwa gare shi ko yawa ta ce na dunkula wani kyalle sai ne wa manzan Allah can sai ne mashi matashin kai da shi sai ta ce fi ha ta mafilu amma jikin wannan kyalle da na kurkuda, akwai hotuna a jiki ka an na ha nan sai na mai wato kamar wannan tuntun ɗin da muka yi bayani ko wato sai zama kamar irin wannan abin su? amma shi wannan ɗin da su. ma'ana matashin kai ne ake yi da shi faƙama bayan albabai manzan Allah da ya zo zai shiga ɗakinta sai ya za sai ya tsaya a ainihin kamar ka ce a dokin kofa a bakin kofa waja'ala ya taghayyaru waja'ala sai fuskar manzan Allah sai ta fara canzawa ma'ana alamar fushi ya fara bayyana a fuskar manzon Allah fa sai na ce malana ya rasu lalla me kuma ya faru da mu ya ma'aikin Allah atubu ila Allah mimma aznabtu ni dai kam ina tuba zuwa ga Allah akan zunubin da na aikata me ne har wato ranka ya bata haka qal sai manzon Allah ce ma balu hadhihi alwisada wannan a matashin kai ko wannan matashin kan kuma fa ma'ana kamar ka ce me ya kawo shi gidan nan kenan me ya kawo shi nan wurin qalat ummuna aisha tace qultu sai nace wisadatan ja'altuha laka a alaiha sai ai matashin kai ne na sanya maka domin kaɗan dan kishingida a ciki a jikin shi ka huta qala sai manzon Allah yace da ita amma alimti annal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi sura shin baki san cewa mala'iku ba sa shiga gidan da yake da hoto ba qala ummu na aisha ta ce na wa anna man sana'a suwar yu'azzabu al qiyama Sanan wanda di ya dauki hoto ya dauki hotuna ko ka ce wanda yake daukan hoto yu'azzabu al qiyama to ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai azabtar da shi fa yuqal sai a ce da shi bayan an azabtar da shi din ahyu ma khuliqtum ko ma khalaqtum ku busa mu abin da kuka halitta rai wa fi riwayatin a cikin wata riwaya kuma inna ashab hadhihi suwar yu'azzabuna yawm al-qiyamah lalle waɗanda ke waɗanda ke yin irin waɗannan hotuna to za a azabtar da su ranar tashin alkiyama sakamakon waɗannan hotuna da suka yi qalat sai ta ce fama da fala hatta akhrajtuha manzon Allah bai fita a bai shiga wannan daki ba har sai da na fitar da wannan abu wato wancan hadisin ne na wisa na namri din kun tana shi ko yawa to amma anan sai te ba sai te bayani da cewa wato filo amma sai ta ce ka annaha namri din amma filo ne wanda ya kama da wannan namri din to wancan hadisin ne ne to Allah ya samu dace to malam bayan da ya kawo tafrijin wannan hadisi ya ce imamul bukhari ya fitar da wannan hadisi a mujalladin shi ko juz'in shi na biyu namba ta sha da namba ta 4 da namba ta ainihin ɗari da biyar hakanan wa Ash-Shafi'i fil fawa'id ya fitar da shi cikin wannan littafi nashi na al-fawaid juz'i na shida nan ba ta ainihin da 68 har ma ya ce wa ziyadatu lahu wannan ƙari da muka samu a ƙarshen hadisin shine ya roito ma'ana cin hadisin shi shine aka samu wannan ƙari to malam sai ce a wal hadith akhrajahu ash-shaytan wa ghayrihi ma binawihi wa huwa mufarrad fi na likitab al-halal wal haram lil ustadh yusuf alfardawi rakam shi nan wata da to waɗannan bayanai ne na ainihin tafiridi sai malam ya ce wa huwa sarihud dilala ala anna sura a zahira tamna'u min dukhulil mala'ika walau kanat mumtahinatan ko mumtahinatun لأنه صلى الله عليه وآله وسلم امتنع من الدخول حتى أخرجت wafiha ƙala kalimatu to malam yace wannan hadisi dai da muka ji ya zo da bayani ƙarar kuma a fili akan cewa lallai hoto a zahira wacce take a bayyane kaga ba wanda aka ɓoye a cikin akwata ba kenan ko ko a cikin me ake ce mishi abin ake tara hotuna album yawa ko na cikin album wanda ya fito fili malam yace a zahiri wannan hadisin yana nuna cewa irin wannan hoto da ya bayyana sam na min dukhulil mala'ika tana hana mala'iku ko suna hana mala'iku su shiga cikin duk da ke da wannan hoto a bayyane walau kanat mumtahinatun ko da ko hoton wato irin wanda yake wulakantacce ne ma'ana irin wanda ke jikin abin da yake wulakantacce Ka ga yanzu filo ai ba wani abu ne mai daraja ba ko abin da suke nufi da wulakantacce din shine ba wanda aka sagale ba ne saboda yana da wata daraja da ba a so a taba shi ba a wannan filo ne wanda a kan shi ake kwanciya ko ko a zauna ko ake shingida ko kuma tsumman da ake share-share da da ainihin ita malam yace a zahiri wannan hadisi kuma kaga yana nuna har da irin wannan hoto da ke cikin tsumma wulakantacce shi ma yana hana mala'iku shiga kun ga satin da ya gabata kuma mun karanta cewa irin wannan bai hana su shiga ko to bari dai mu ji bayanin da malam ya kawo mana sai sai walau kana da annabi annahu sallallahu alaihi wa alihi sallama imtana amina hatta ukhrijat saboda ai gashi manzon Allah ya ki shiga har sai da aka fitar da wannan abu wanda yake da hoto a jikin shi wa fiha qala kalimatuhu dangane da ma irin wannan hoton ne da ke jikin wannan wulakantaccen abin ba har manzon Allah ya ce innal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi sura lalle mala'iku ba sa shiga duk gidan da yake ainihin da hoto to sai malam yace a ah, na'am musu to sai malam yace hadha nassun sarihun fi anna at-taghyir alladhi يحل به استعمال الصورة إنما هو الذي يأتي على معالم الصورة فيغيرها بحيث إنه يجعلها في هيئة أخرى كما من كان تولنا بيانا فوق kaman karatun da ya gabata mun karanta wannan bayanin afuwan ina ga kaman kamar na dan manta inda muka kwana nan kamar duk waɗannan bayanan kamar din mun karanta su ne ha ba a karanta shi ba ko to kenan dai ba mu karanta wannan bayanin ba kenan eh. na labule ko to shi kenan to bar mu karanta ba bari mu abu ko kowane suna da kamanni ne da mai tsallaki to eh na ga abin da ya faru wato na zai na fara sharhin hadisin da ba mu karanta ba ne <laughs> to Allah ya sa mu dace to wannan hadisi na biyu kusan iya abin da da malam ya faɗi a kan shi kenan to za mu shiga hadisi na uku kenan to hadisi na uku malam yace qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine faɗin manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata gare shi da ya yi da cewa A ta atani jibrilu alaihi salam fa a li bari hata. فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تمثال إلا أنه كان على الباب تمثال الرجال وكان في البيت قرام ستر كو ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومر بالستر آه ومر بالستر نعم فليقطع فليجعل منه وسادتين توطعان ومر بالكرب بالكلب فليخرج فإنا لا ندخل, لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب وإذا الكلب جرو لحسن أو حسين كان تحت نضج كان تحت نضج لهم وفي رواية تحت سريره فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب فقالت والله ما دريت فأمر به فأخرج ثم أخذ بيده ماء فنضح مكانه to kaji wannan hadisi shi kuma manzan Allah cewa yi a tani jibrilu alaihi salam wata rana mala'ika jibrilu ya zo mini ziyara kun san wato mala'ika jibrilu kusan abokin manzan Allah ne ko yawwa yana zuwa ma manzan Allah ziyara akai-akai musamman a cikin ramadana to shi ne ce wata rana mala'ika jibrilu ya kawo min ziyara faƙala sai ya ce da ni a sai tukal bari ai jiya ma na zo wurinka falam yamna'ani an akuna da kalku illa annahu na alal babi falo sai ce ba komi ya hana in shigo wurinka ba wato ya zo kenan da ya ga wannan sai ya zuya manzo Allah bai ma ya zo ba to shine sai yau da ya zo sai ke gaya mashi ai jiya ma na zo amma ba komi ya hana ni in shigo gare ka ba illa annahu kana alal albabi kimsalin fa sai na ga a bakin ƙofar shiga ɗakinka akwai timsal akwai hoto ko mun gane timsal akan yi amfani da shi ana nufin gunki to amma anan ya zo da ma'anan hoto ko mun gane da kyau malam ya ce wannan kalma ta timsal بكسر التاء وهي الصورة في القاموس غاشنا غاشنا فالتمثال يطلق على الصورة المجسمة وغير المجسمة yake kalmar timsal ana amfani da ita akan hoto wanda yake sassaƙaƙe mai jiki da wanda ba sassaƙaƙe ba mara jiki ko ka ce mara ainihin inuwa malam yace khilafan lima ya tawahhamu ba'd sabanin yadda wasu suke samun wato rashin fahimta imuwa su ce wa qad istu'mala hadisai ni bil ma'nayayn wato suke samun imo cewa kamar an ce timsal ana nufin gunki don haka suka ce abin da yake nufi a nan gunki ne ba koko ba malam ce to wannan wahani ne wa ma'ana kuskuren fahimta ne domin ya a a hadisan guda biyu an yi amfani da wannan kalma da kuma ma'anonin gaba ɗaya kaga a nan da ya zo da ma'anan hoto akwai kuma inda hadisin ya zo sai aka yi amfani da shi da ma'anan gunki kuma don haka duka yana ɗauka Allah ya sa mu dace sai sai wato ba komai ya hana ni shigowa gare ka ba fa sai sai na ga hoto ne a bakin kofa ainihin bakin kofa wa kana fil baiti qiramun kuma a lokacin sai ya zanto a cikin ɗakin ka kuma ɗakin da zan shiga in same ka akwai ɗan kwikwiyo an gane ɗan kwikwiyo a ciki na siturun fihi tamathilun a ah, akwai kiram wace kiram din nan shine muka ce wannan labulan mara mara tauri ko yawa wannan labulan mai shara-shara fitrun fihi tamathilun wato abin nan ne labule ne amma a jikin shi akwai hotuna mana yana fassara abin da ya gani din ne ya hana shi shiga da yace ya ga timsal din nan to shine nan ya bayyana sai ce wa kana fil baiti qiramun sitrun fihi tamasil da na shigo sai na ga a ɗakin naka an sanya wani labule mai sharashara, a jikin shi akwai hotuna to waɗannan hotunan su ne tamasil ɗin da suka hana shi shigowa an gane yawwa sannan sai ya ƙara da cewa banda waɗannan hotunan kuma wa kana fil baiti kalbun a cikin ɗakin kuma akwai kare kaga abubuwa guda biyu kenan kan haɗu to kaga shi kuma hukuncin kare kuma kazi shi ma ya ƙara shigowa a nan ko kare wanda yake ba na farauta ba ba na gadi ba haka kawai ka aje shi a gida shi ma mala'iku ba sa shiga gidan to kaji wani karatu na gaba kuma Allah ta'ala ya kiyaye dan haka sai manzo sai mala'ika jibril ya sai da manzon Allah famur bi ra'si timsal alladhi fil bayti yuqta'u dan haka ka bada umurni waɗannan gumakan ma'ana waɗannan hotuna da ke cikin gidan wanda ke jikin wannan labulan ka ba da umarnin cewa a yanke kawunan hotuna sai zama fayasiru ka hayati shagara sai zama hoton ya koma kaman hoton bishiya ma'ana tun da ba kai ai kaga ba zai bai zama ya cika hoto na mutum ko na dabba ba ko to sai zama kaman wato hoto ne na bishiya a jikin abin in dan hoton bishiya ko wani abu mara rai kamar hoton gida ko wannan duka wannan ba hoto ne wanda yake haramun ba duk wannan sun halatta to sai sai in aka yanke kan sai hukuncin shi ya koma sai zama kamar hukuncin hoton bishiya dala kun gane yawa dan haka sannan wa mur bisitri kai umarni kuma da wannan labule falyuqta abi duk inda yake da hoton a yanke kan hoton da ke jiki falyuz almin huta da taini tauta'ani sai a kanan da shi sai a mai da shi kamar filo tauba'ani wanda za a rinka zama ko kwanciya a kansu wa murbil kalbi sannan ka ba da umarni dangane da wannan kare falyukhraj a fita da shi daga gidan fa inna la nadkhulu baytan fihi suratun wala kalbun domin mu mala'iku ba ma shiga duk gidan da ke da hoto haka duk gidan da ke da kari a cikin shi Ka ji wani abu na gaba da haka in kana da kari a gidanka ba na gadi ba in na gadi ne wannan yana da goyon bayan hadisin manzan Allah ba na farauta ba in na farauta ne shi ma yana da goyon bayan hadisin manzan Allah da Allah mun gane a kawai na gayu yauwa na gayu na ado to wannan haramun ne gaskiya kaji kuma mala'iku ba sa shiga duk gidan da ke da wannan a ah, na sai wa idal kalbu dar'un ko li hasanin aw husain yace manzo Allah yace yana shiga dakin kuwa sai ga kare dan kuikuyo haka li hasanin aw husain karan daya daga cikin jikokin shi ne ya shigo gidan da karan dan kuikuyo ne haka li hasanin ko dai karin na hasan ne mana ko dai hasan ne ya shigo da shi au husain ko kuma husain jikokin shi ƴaƴan na na fatima ko ƴaƴan sayyidina ali ka san an ce jika wahal da kaka ko kaga jikoki sun zo sun wahal da kakansu <laughs> to yace da aka bincika sai aka samu karan kuma sai aka gano ko dai hasan ne ko husain ne ya shigo da karan kana kata nadjin lahum sai zama wato a shekaran ya shige karkashin wani dan irin dan karamin gado din nan na yara wani dan karamin gado ne nasu sai suka kawo shi sai suka saka shi suka saka shi karkashin gadan suka boye ko mun gani wa fi riwayatin a wata riwaya sai fito da ma'anan karar sai sai ta haka kariri sai aka ga karan karkashin gadan ko hasan din ko Husaini ko kuma gadan manzon Allah ma kai sun shigo da shi dakin kakansu saboda kare gani sai suka ɓoye shi ƙarƙashin gado faƙala sai manzan Allah ce ya aisha ta ya ce aisha mata da kala hazal kalu wai yaushe wannan karen ya shigo gidan nan qalat ita ma ta ce wallahi ma dare wallahi ban sani ba sun saci jiki ne suka dan saci numfashin su sai suka shigo da karen sai suka boye to na'am fa amara bihi fa ukhrija nan take manzon Allah yayi umarni yace a fita da wannan karan kuma aka fita da shi thumma akhadha bi yadihi ma'an fa nadaha makanahu sannan sai manzon Allah ya dan debo ruwa haka sai a inda karan ya zauna saboda fitsarin dabban da aka haramta mana tito na gasa ne kun san mun yi wannan bayanin a can kitabul tahara in ba ku manta ba to shi yasa sai yayyafa ruwa a wurin saboda ya zama ya gusar da wannan najasa to Allah ya kiyaye to karkashin wannan hadisi shi ma malam ya kawo a wasu 'yan bayanai malam ya ce musamman daidai inda ya ce famur bi ra'asi timtalin da fil baiti yi fa ya tsiru ka hayati shadara ɗin da ya ce kai umarni hotunan da ke jikin labulan a yayyanki kawunan sai zama ya koma ya ɗauki kamar hukuncin hoton bishiya sai ce ha ba naskun sarihun fi anna taghyiran ladhi yuhillu bihi isti'malu sura yace to wannan nasi ne karara dangane da lallai canza wanda za a yi mahoto ya zama ya halatta a aje shi ko a ci gaba da amfani da abin da yake dauke da hoton shine alladhi yuhillu bihi istimalu sura wanda ke halartar da a gaba da amfani da wannan abin da ke dauke da hoto inna ma huwa alladhi ya'ti ala ma'alimi sura fa yughayyiruha shine irin canza wanda za a yi a jikin hoton ya zama ya canza hoton ya tada shi daga abin da za a kalla a cikin hoto kun gane bayanin da malam ya dauko ai kun san satin da ya gabata ba ya kawo mana bayanin malamai cewa ya halatta idan ma ne wulaƙantacce a iya barin shi a ɗaki tare da hoton kuma ya amfani da shi kun tuna wannan magana to shi ne ya ɗauko yana yin gyara akan wannan magana cewa a can da aka halatta maka amfani da shi wato hanyar da za ka yi ka cigaba da amfani da shi kuma ya zama halal shi ne ka bi duk inda hoton yake ka yanke kan hoton sannan sai ka cigaba da amfani da wannan abu da Allah kun gani eh ai wancan da yake an tsaga ga ya fita shi ma daga shift din da za a kalla a ce hutu ko yawwa malam yace bi haythu innahu yaj'aluha fi hay'atin ukhra ta yadda zai zama in ka yanke kan zai zama ka mai da shi a wani yanayi na daban ba na hoto ba a ah, yoga hoton mutum a tsaye amma ba kai ina ma'anin shi babu da haka malam yace to sai ka zirkita shi daga yanayin da za a kalle shi a ce mashi hoto sannan sai a ce to ya halatta ka iya ci gaba da amfani da wannan abu Malamin ce. wa qad abbara ba'd al an hadha at-ta'bir bi ƙauni. Haƙiƙa wani daga cikin malamin fiqh ya kawo wannan ma'anan a cikin bayanin shi dangane da wannan dangane da ainihin wannan hadisi ko wannan gaba na wannan hadisi bi qaulihi da zantan shi da yace idza kanat bi haythu la ta'ishu jazat imaluha sai ce to idan hoto ya zama gashi a dakin ka amma sai ka canza shi ya zama ya koma ya ɗauki wani suran da ba za a kalle shi a matsayin rayayyen hoto ba to jaza istimaluha ya halatta ka yi amfani da wannan abin da ke dauke da wannan hoton lafiya ba dai am din bane ko to ka san kwanaki haka ta faru fa sai da ta kai ga ina ga sai da aka ce wani am ko kawo malam Allah shi kiyaye to abin da ake tabbatar mana shine am din mu ya samu matsala don haka dole za mu dakata a iya abin da muka karanta a nan amma idan Allah ta'ala ya kai mu gobe za mu tashi daga daidai wannan bayanin da malam ya fara a wannan gaba na wato yi ƙuta'u fa ya siru ka hai'ati shajara insha Allah ta'ala ɗan abin da muka karanta muka yi bayanin shi daidai ina roƙon Allah ta'ala ya sanya mushi albarka ya kuma ba mu ikon aiki da shi kwarin da na samu a ciki ina roƙon Allah ya gafarta mun

ba lallai sai da wahayi ba ai shi yasa na ce maka wato malaika jibril kaman ya zama kaman abokin annabi ne ba wai sai da sakon wahayi ba yake zuwa mushi ziyara hmm, haka kawai yana zuwa su zauna su ta hira ka gane wani lokacin kuma sai ya zo ya zauna sai su rinka tilawan alkur'ani a ramadana kenan eh sai su rinka tilawa ko dai shi manzon Allah ya karanta mushi ya saurara ko kuma shi ya karanta wa manzon Allah ya saurara kwarai da gaske Allah ya sa mu dace na'am wa alaikum salam na'am e to abinda za a tambaya shine shin suran ta fito sosai sura na tsuntsu din eh ka fito sosai ka fito sosai don haka ne sai ka cire kan tunda ai dinki ne ko sai ka dan zare iya inda yake da kan shi nan sai ka bar fuka mun gane eh na jikin mota a kai ka ji ka dai ana maganan gida kana maganan mota kai kuma malam <laughs> eh ana maganan shiga ne ko rashin shiga gida ai ko ko da shi ana kwana a mota fa ko to amma ai mota kaga ai a waje yake ko sai dai kuma ai matsalan a kofar shiga abin nan dinki <laughs> ko to to ala ya ta halin dai gaskiya ka dai ji hukuncin kenan gaskiya inda ya zanto eh lalle lalle wato matsala din ne kuma akwai shin to ka dai ji abin da mala'ika jibril ya ce ma manzon Allah eh to kuma gaskiya yin hakan kadai shine mafita tsakani da Allah eh Allah ya sa mu dace ina ganin yau mun sanar da shi da kaman bakwai ne ga wata fa ko eh kaman bakwai ne ga wata yau watan musulunci na'am yau bakwai ko yawwa a adi yadda za ka yi ai sai ka yi ai wannan dabara ba ya rage ga mai shiga riziya ba ko yawwa a wannan <clears throat> di yadda mutum zai yi kaga sai ya kokari ya yi wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am sai a ce mene so ya yake wanda ake yi a nan da aljihu da nan ko wannan mai abin nan to ta yaya zama cross wanne ne cross din wai wannan din ko wannan in an hada su wai duka kowanne cross ne kai to ban san ya yake ba gaskiya ai to ban san ya yake ba a zahiri kuma ina ganin kaman ai shi ma waɗannan da ai nau'i nau'i yake yi ko ban sani ba in akwai wani nau'in da ya fitar da shaf din wannan to kaga sai a yi maganan wannan in kuma bai fitar da shaf din cross ba to kaga ai ba a kira shi da cross ba eh Allah ya kiyaye na'am sai wa wa alaikum assalam to na'am to na'am ma'ana hukuncin shi to to Allah ya sa an ji tambayar ma'ana direba ne kawai ya je tatan hanya kuma ya zai daukan kayan da yake haramtacce a gwamnatance kuma sanadiyan haka ya zai ɗaukan kayan sojoji suka biyo shi kuma suka kashe shi ko? so wannan gaskiya hukuncin shi ba za mu iya yanke ma wato Allah hukunci ba gaskiya sai dai wannan kawai mu al'amarin shi wajen Allah Allah shi ya san yadda zai mashi hukunci illa kawai a zahiri ya je wani abu ne wanda ke haramtacce yawa to hukuncin ko ya mutu kyakkyawan mutuwa ko wato ba kyakkyawan mutuwa ba wannan sai mu shiru da bakin mu kawai musulmi ne dai ko to kawai sai mu kyautata mushi zato mu yi shiru da bakin mu kawai irin wannan ba suka san ana tattaunawa ba ko mun gane sai zama kaman mu kana kokarin ka kai mutum wuta ne ko kai wani abu makamanci wannan to shi kuma wannan al'amari ne wanda ake barin mu Allah baka san ko ƙila akwai wani abu da yayi a gefe wanda Allah yayi alƙawarin ba zai kona shi ba ka san duk yadda kake ganin mutum kar ka yanke mishi zato eh kamar wato yadda Allah yayi ma waɗanda suka halarci yakin Badar alƙawarin kai har ma sai musu yayi su je su duk abin da suke son su yi ne koda na tsiya ne a duniya Allah ba zai kona su ba kware da gaske amma kaga su da yake masu imani ne hakan ma sai ya ƙara musu azama ne na bin Allah kwarai da gaske haka Allah ya ce su zai su duk abin da suka ga dama Allah ba zai ƙona su ba fayil ɗinsu da ake rubuta laifi an riga an kulle ba sauran rubuta laifi to baka sani ba ko wani zai iya samun wannan a yanzu to ga misali in ya zama ya samu irin wannan sai yanzu wata izamiya sai ta zamar da shi sai ya je wannan kuma sai ya hada da tsautsayi irin wannan kaga kai tsaye ba za ka yanke mashi hukunci ba sai dai ka ce wannan al'amarin shi kawai yana wajen Allah madaukakin sarki Allah shi ya san hukuncin da zai mishi shikenan wa alaikum salam na'am banda na cikin album eh a shi ai kaga an nince shi a boye a bawo muna cewa shi halal bane abin da muke cewa wanda yake ninke a cikin album ba zai hana mala'iku shigowa ba yawa ka gane ma'ana wanda yake sagale ne ko yake manni ko rataye kaga shi yana zahiri ko to inda irin wannan mala'iku ba za su shiga ɗakin ba banda wanda yake boye shi wannan tunda ba zahiri yake ba za su shigo shine abin da yake nufi ba wai hala ya zama halal ba <laughs> to yawa na'am a ai babu baka zo bane ranar da muka yi karatun farko <laughs> shi kama wannan shi kama wannan ai ai kingdom ne ai ka gane ko baba shi wannan kingdom ne ko menene sai ya shiga ya ɗauki ran nan eh, a dan rage da Allah ina zuwa yawa shine ne zan ce misali idan ya zama haka to ai mutane sun samu maganin mutuwa kenan ai ko ba haka ba in aka ce malakul mutu ma ba zai shiga ba ya mutane sun samu maganin mutuwa kenan <laughs> a shi kam zai shiga ba ba eh lalle sai ya ɗauko ran nan Allah ya kiyaye na'am Mm. na'am to gaskiya sallan ba za a ce wanda yake bayan shi sallan shi ta lalace ba sai dai a ce shi wanda ya shigo da rigar sallan shi ta lalace gaskiya sai dai ya fita kuma a irin wannan idan misali masallaci a hukumance ta tsari cewa duk wanda ya sa hoto a riga mai ɗauke da hoto kar ya shigo masallaci to sun samu za su iya fitar da shi ka fahimta idan kuma aka yi rashin sa'a ya zama ba a gan shi ba sai wanda ke bayan nashi ne kadai to in zai iya mushi magana ya mushi magana ya ce da Allah ya fita ya zai canza wannan rigar cikin lalama ka gane saboda kar ya zo ya zama mutane wani abu wanda ko da dai sallar bata ansu bai ya zama kuma amana ko da sallar ta ansu ya zama an samu ragen raguwan darajar sallar, to gaskiya zai fi amma a irin wannan gaskiya ba zan iya cewa sallan waɗanda suka yi salla tare da shi ta lalace ba sai dai shi in ma hukuncin zai hau ya zama ya hau kanshi in kuma ya yi bisa rashin sani ne shi bai ma hukuncin hutun ba kwata-kwata to kaga shi ma dole za a daga mashi kafa ka gane amma irin wannan yana daga cikin kuskuren da mutane suke yi sai mutum ya koma kawai yana zagi a bayan fage kaga mutane kawai mutum ba zai zo makaranta ba jahilin banza da wuce kawai ya tashi ya shigo mutane da hutu kuma kai baka je ka same shi ba ai sai ka same shi da Allah malam ko ka san hukuncin hoto ko a musulunci sai ka fara mashi da wannan in yace ya sani sai ka ce to me yasa ka shigo masallaci da shi in ya ce bai sani ba to kaga yana da uzuri ai sai ka sanar da shi sai ka ce to dan Allah daga yau in ma ya zame maka dole sai ka sa rigar to kar ka sa ta ka zo sallah da ita ko kai kade kar ka sa ta kai sallah da ita ko da a cikin dakin ka ne kaga shi kenan ya sani ka gani yawa to kai abin da ke kanka kenan in ka gani Allah ya kiyaye na'am wa alaikum haka yake a harshe shi na yi wannan bayanin ma a lokacin ai na ce ni lokacin wacce ne mai rukuya ɗin tana da hotunan ne ɗakinta babu hoto saboda ta san hukuncin hoton ɗakinta babu hoto ba inda za ka ga hoto amma sai na ji alzanin ya ambata haka sai na ce to ina hoton ita da kanta sai ta tashi sai ta zai sai ta zaƙulo hoton hotuna ma Yana ga shi makamancin album ne haka sai ta fito sai aka kona to yana ganin baya ga wannan kuma ko dai so ɗaya ko so biyu sai da ya sake dawowa shi ne bayan dawowa sai muka yi mushi abin da muka yi mushi ka gane a yawwa Na, na, to na'am kidnappers a su aka kashe su aka ga waɗannan 'yan ta'adda ne yayi su waɗannan in aka kashe su an yi daidai kuma sun yi mutuwar banza ai kamar ɗan fashi ne ya zo fashi sai aka yi nasara kan shi sai aka kashe shi an kashe mu an rage mugun iri ne kawai ƙware kuwa mutuwar banza ya yi shi kanshi wancan din ai na ce dama ba mutuwa ba ce mai kyau ko yawa sai dai kawai al'amarin shi ne muka ce a bari a wajen Allah amma ce da nafa dan fashi barawo sai ya zo tata sai aka kashe shi an kashe banza kai ba ma barawo ba mutum ya zo yana maka leƙe a gida malamin fikihu suka ce idan ka sa mashi ka take idan shi ka take banza ware da gaske ka take banza kaga dai in ka take ma mutum ido diyar ran cikakken diyar ran mutum ne ko aka ce ka take banza ya zai nemi wani idan ka gane da haka kidnafa dan fashi wannan duk aka fashe cikin wannan hanyar sun yi mutuwar banza Allah ya kiyaye wa alaikum salam hmm. eh. ma'ana kyalle da ake rufe bango na gane dai a raba bango dai ba window ba komi shi ma haramun ne mun yi bayani da shi mun yi bayanin shi anan a sai dai shekaran jiya ko shekaran jiya wace shekaran jiya ko karatun mu dai da muka yi kafin wannan mun karanta shi a cikin wannan littafin shi ma haramun ne eh, ni na dauka ma yanzu an daina yin wannan amaran da su ne na san ana ma wannan iyayenmu da kakanninmu san amma ni na dauka an daina yin wannan abun ma yanzu ya wata in ka ga abin da za a sa kawai a rufe bango da shi kadai ya ishe ka zani kwarai da gaske za ka ga abin nan ne tsalle ne mai tsada ina ganin ba ma a kai ma amarya sai amarya da take da gata ake sa mata irin wannan abu na'am eh za ka ga kamar da duma ne fa babba haka wanda zai rufe bango kamar daga nan zuwa can fa to ka ko da duma ne wanda dan dai ɗan ƙananan ɗakuna da ake yi yanzu zai iya rufe ɗakin za a iya yin da abin nan da shi kafet da shi yana da daraja malam ku san karfa ku matsa ma am din nan ba ku ku dan saita shi da karfi ma zo ya rushe ka san irin wannan abin i din nan yana kashe amfa ku bi a hankali kar a yi biyu babu kuma na'am na'am ai ko menene ko menene ko a album ko kawai ka hada su da juna ne ka aji amma me hukuncin da kake saka tambaya halacci ko ko shigowar mala'ikun a ai dai a boye yake za su shigo ba zai hana su shigowa ba eh sai dai hukuncin shi na haramun yana nan shine sai wancan hadisin sai ya taso cewa lallai waɗanda suke ɗaukan suke yin irin waɗannan hotuna to za a azabtar da su kuma a tirsasa musu su huza musu rai ranar tashin kiyama ka gane? a ba ka gane ba fa ina zuwa eh? ha ai wanda yake yi shi hukuncin shi daban mun karanta shi a nan ai shi yasa duk gaban da muka zo sai na ƙara bayani innal ladhina ya'maluna hadhihi suwar haka manzon Allah ya ce ko lalle waɗanda suke yin irin waɗannan hotuna sai nace masu daukan kenan ka gane da kuma waɗanda suke zuwa ta dauka mana kai ka je a dauke ka to dukkaninsu suka shiga cikin hukuncin ai ka fahimta yawwa don haka mafitanka kawai ka kona kuma sai ka tuba shi shikenan sai Allah ya yafe maka wa alaikum salam na'am na'am ai ko ba ta da hoto kawai a rafa bango ba window ba komi kawai a sa a rafa bango me amfani shi ai almubazzaranci ne to haramun ne ka gani almubazzaranci ne don wannan abin ina ganin sai a siye shi sama da dubu hamsin to kai dubu hamsin yanzu ka baiwa ka baiwa mace mace a cikin gida ka bata dubu hamsin karamin jali ne a to kaga ya zama akwai na nama yadi daya dubu goma to kaji kuma sai a zo a baza kaman yadi biyar ko to to kaga ya koda yadi biyar ne dubu nawa kenan dubu hamsin kaga ni in ya kai goma kaga dubu ɗari haka kawai a bango kaga almubazaranci ne to haramun ne haramun ne wa alaikum salam na'am a'a ai karan to ai wato hukuncin kare daban hukuncin hoto daban ai a ɓoyewan kan aitin da ka ziga shi malin ya bayyana mana a nan ya ce hadisin yana nuna mana hoton da ya bayyana shi ce hana su shiga amma hoton da bai bayyana ba baya hana su shiga eh insha Allah da haka an kaga alamar mutuwa ta zo maka kuma akwai hotuna a ɗakin kuma kila baka da iko akan hoton ka sai dan Allah ya taimaka a dan boye maka su sai ka mutu sai a dawo da su <laughs> insha Allah ko a fita da su in ka mutu sai a dawo da su na'am to ni dai kun matsa mun akan nawayan nan wallahi kun matsa mun akan nawayan nan kuma inda mun kammala karatun nan a yau da a yau zan yi bayanin to amma a shi hoto da ake dauka na waya bambancin shi da wannan da ake dauka na kati shine ita waya idan ka dauka kuma ka rufe shi yana matsayin kaman an ɓoye shi ne ya zama ne. illa kawai yadda ake firintin wancan akan kati ko takarda shi ma wannan ana iya firintin ɗin shi a waje haka ne ko ba haka ba to amma malamai sun tattauna akan na waya ɗin nan mafi yawanci sun ba da sassauci akan na waya cewa na waya tun da ba abu ne wanda ke koyaushe yana bayyana ba kuma mafi yawanci duk wanda kaga ya dauka a waya bai dauka dan ya fitar da shi ya zama hoto haka da ake ganin shi zahiri ba to sai suka ce wannan yana da sassauci amma ba zai zama ya zama halal kwata-kwata ba ma'ana idan za a ba shi hukunci sai a ce mashi har yanzu makaruhi ne ko mun gane makaruhi ne amma in ya zama kawai ɗauka ne wanda yake ba fitar da shi za a yi ba to shi ne yake zama akan wannan hukunci amma ka ɗauka ne don ka je kai printing ka fitar da shi waje to wannan har yanzu haramun ne ko mun gane shi yasa ba zai zama duk hoton da aka ɗauka da waya halal ba a'a ka ɗauka da waya za ka je ka fitar da shi a maka babban da ake ce ma wannan abin frame ko yawwa a fitar da shi a abin nan ga ya zama haramun a an ɗauka ne kawai ba don a fitar da shi ba kawai don ɗan wani abu na ɗan lokaci ke da zo bayan wani lokaci ma a goge shi to wannan sai a ce to yana da sassauci amma har yanzu kar ya zama an halatta ma mutane gaba ɗaya zama halal saboda ai shi asalin abin haramun ne ko to a ƙa'idan malamai kuma na fikihu abin da yake asalin shi haramun ne to idan an buta wata hanyar da za a sassauta wa mutane shi kai tsaye ba a cika cewa halal ba sai dai a ce makaruhi saboda har yanzu ka ringa zin kana kyaman shi ko mun gane da kyau to wannan shine hukuncin shi mafi zama mafi sassauci a ce to hoton waya da ake dauka wannan makaruhi ne da mun gane to kaga an ka jin makaruhi ne to sai yanzu duk lokacin da zaka dauka kar ka dauke shi da ninyan zaka je kai printing din shi a waje a a bar shi a cikin iya waya din in an gama amfanin amfanin da za a yi da shi ko dai a deleting ko kuma watan wata rana dai wayan za ta lalace ko to kaga ya zama shi ma ba shi ya kafi kenan ko mun gane na'am aje shi a fuskan screen eh ai harin zire na cikin waya ne sai dai aje shi a fuskan screen din to gaskiya an ana ganin shi zai zama da matsala gaskiya in ana ganin shi gaskiya zai zama da matsala kware da gaske a ah, passport kam ayin mun maye bayanin shi passport wannan halal ne saboda shi na larura ne eh ina ga kaman anan ne ma muka yi bayanin ko a ba nan ba anan wajiz bane a cikin wannan adabul zifaf ne yawo a cikin adabul zifaf ne wannan ya halatta na larura har yayi maganan kaman wani abin da in ba kai hoton ba wani abu na addini ma ba za ka iya yin shi ba haka sai muka ce kaman tafiya aikin haji Yawo to waɗannan duk na larura ne ko na makaranta ko na ire-iren waɗanda wajen aiki ko yawa duk waɗannan kaga ko wanda ake sawa a cikin ID card duk waɗannan na larura ne ba komi wannan insha Allah amma haka kawai dai babu gaira babu dalili ka ɗauka kawai ka aji gaskiya shi ne yake haram eh gaskiya tsakani da Allah duk bai halatta duka baya halatta in ka ce ka halatta wannan to na shehin ne ma zaka halatta shi ke ka gani da haka gaskiya duk haramun ne kwarai da gaske ai hoton ma a karatun malami ba sai ka ɗau hoton shi ka sa sannan karatun zai tabbata ba ba sai ka yi wannan ba da haka gaskiya har na malamai duk haramun ne na'am wa alaikum eh wani ya magana anan ina ga lokacin ka fita wannan tsuntsun ko to sai na ba da shawara na ce in ana ganin tsuntsun ya fita eh lalle za a gan shi tsuntsu ne to sai ka ɗauki shawaran mala'ika jibrilu ga manzon Allah eh da ya ce abu kan hoton a cire sai zama ya koma ya ɗauki kamar hukuncin hoton bishiya to sai kai wannan amma za ka iya zare shi duka kawai ka zare shi da Allah kawai duka ma fita daga cikin wani shubaha kware kuwa tun da zare ne wanda ake yin irin aikin nan da shi kawai in ka yanke shi ta ciki kana jan wannan zirar zai fita shi kenan ka fita daga matsala Allah shi kiyaye to ina ganin mu yi hakuri saboda lokaci ya riga ya tafi idan Allah ya kai mu gobe insha Allah za mu zo sai mu dasa Allah ta'ala ya so fa allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum